Najeriya a yi dauka jihar. sai ya yi noma ya ce kasuwa ba da wanda ba ba kai mana ba zai kallon an yi da halawa don mu gane zonon cin uwa ita gwamnati ta yi noma ya ci kasuwa bare kallon an yi jaha jaha. Najeriya an yi jaha jaha. da can farko a da in ka yi takar da gwamnati sai ta je Kaduna sakon biyu. Kana a yema amsa a can ta taho bisa hanya sakon biyu. Yanzu ka ga ga gwamna a jaha ku akwai karshe wahala Amen.